Daga gundumar Columbia sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum tare da fatar an yi shagulgulan sallah lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita mana ya kuma karɓa ibadunmu baki ɗaya. kun kama shirye-shiryen namu ne kai tsaye kan mita 49 ko 31 da kilo has 6,170 ko kilo has 9,765 a gajeren zango. Kuna iya sauke manhajar GTA Hausa a Play Store ko iTunes da bibiyar shafukanmu na intanet ko kuma shafukanmu na sada zumunta irin su Facebook, X, TikTok, Instagram har ma da YouTube don samun labarai da ɗumi su Yusuf Aliyu Harande tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aikinmu ke farin cikin kasancewa da ku a wannan dare na yau Juma'a wadda ta yi daidai da ashirin ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Bayan cikakkun labaran duniya za mu a jihar Borno don jin yadda aka gudanar da shagulgulan sallah. Muna son ba tabbaci a mutanen Borno cewa gaba daya, insha Allah Borno ba za ta fadi a hannun mutanen Boko Haram da Iswap Agen. Daga bisani mu kawo shirin mu na gaishe-gaishen sallah a duk faɗin duniya. Yanzu ga sahabo da cikakkun labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Iran ta kai hari kan wata matatar mai a ƙasar Kuwait a yau Juma'a. Isra'ila kuma ta kashe kakakin rundunar juyin juya hali na Iran yayin da ake ganin wannan yaƙi na haɗin gwiwar amurka da isra'ila kan iran bai nuna wata alamar kawo ƙarshe ba isra'ila ta alkawarin ba za ta sake kai hari kan cibiyar iskar gas na iran da ake kira ko yake kudancin fas wadda iran ta ɗauki fansa kan qatar da ya yi mummunar ta'adi da aka ce zai janyo wa duniya ƙarancin iskar gas da zai ɗauki shekaru masu yawa Yayin da musulmi a yankin kamar sauran musulmi a faɗin duniya suke kokarin sallar idi na kammala watan azumi a kuma daidai lokacin da ake bikin No'wuz wato sabuwar shekara ga Farisawa, zaton kawo ƙarshen yakin da yake shiga mako na hudu zuwa yanzu dai ba ga alama ba. Farashin mai da ake kira brand ya sassauto kaɗan zuwa dala ɗari da takwas kan kowace ganga. Bayan da ya yi tashin goron zabbi a jiya Alhamis, saboda fargabar duk cikas da aka samu wajen wadatar makamashi zai iya illa ga tattalin arzikin duniya. Ko da an tsaida yakin nan ba da jimawa ba, ba za a samu waraka cikin gaggawa ba sakamakon fitintunun da suka biyo bayan farmaki daga sama da kuma rufe mashigin ruwan Hormuz da Iran ta yi, wacce ita ce hanyar da ake bi domin jigilar kashi ashirin cikin ɗari na mai da iskar gas da duniya take amfani da shi. Ƙasashen Jamus da Birtaniya da Faransa da Italiya da Netherlands da kuma Japan Jiya Alhamis a wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fitar sun yi alkawarin ɗaukar matakai da suka wajaba na tabbatar da ganin zirga-zirga ta tabbata a mashigin ruwan Hormuz. Amma wazirin Jamus ko Chancellor Friedrich Merz ya ce hakan zai ta'allaka ne idan aka kawo ƙarshen wannan rikici. Shugaban Faransa Emmanuel Macron bayan taron koli na ƙungiyar tarayyar Turai a birnin Brussels ya ce kare dokokin ƙasa da ƙasa da kuma sassauta rikici shine gwargwadon abin da za mu iya yi ya ƙara da cewa ban ji wani a nan wanda ya bayyana sha'awar shiga wannan rikici ba shugaban amurka donald trump a yau juma'a ya kira ƙawayen amurkan da suke cikin ƙungiyar tsaro ta NATO a zaman ragaye saboda sun su taimaka a yakin na iran da suka hada da kasa ɗaukar mataki mafi sauƙi na tabbatar da mashigin ruwan hormuz yana buɗe amma suna da bakin kukan cewa mai ya yi tsada in ji Mr. Trump. A halin da ake ciki kuma Amurkan za ta tura ƙarin dubban sojojinta na bala zuwa gabas ta tsakiya, kamar yadda wasu majiyoyi uku da suke da masaniya kan lamarin suka shaida a kamfanin dillancin labarai na Reuters a yau Juma'a. A kuma daidai lokacin da sabon shugaban addinin Iran ya yaba da haɗin kan ƙasar da kuma turjiyar da suke nunawa. Ukraine ta yake da tawagar ƙwararru zuwa ƙasashen gabas ta tsakiya biyar domin su taimaka wajen kakkaɓo jiragen yaƙi marasa matuƙa da kuma ba su shawarwari kan matakan kariya na hare-hare daga sararin samaniya. Har wasu jami'an ƙasar suke cewa suna sa ran cimma yarjejeniyoyi masu muhimmancin gaske. Jami'in ya ce yayin da jami'an ƙasashe da aka aike da su suke fama da kariya daga hare-hare daga makamai masu linzami. su kuma na Ukraine za su mai da hankali kan jiragen yaƙi marasa matuƙa daga Iran da ake kira Shahid. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan Washington DC. Chadi tana shirin za ta tura 'yan sandan ƙasar da ɗari takwas zuwa ƙasar Haiti a cikin shekarar nan saboda su shiga sahun rundunar ƙasa da ƙasa da take taimaka 'yan sandan Haiti su yaƙi tsageru da 'yan bangan ƙasar da fitinar su ta yi tsanani a wato a hetin kamar yadda wani babban jami'in 'yan sandan chadin ya gaya kamfanin dillancin labarai na reuters ana sa ran jami'an daga chadi za su isa heti cikin watan yuni bayan da suka sami ko kuma suka kammala horo daga ƙasashen turai da kuma amurka in ji jami'in wadda ya buƙaci a saƙa sunansa saboda ba a ba shi izinin ya magana da manema labarai ba jaman suka ce ana tsara rundunar ƙasa da ƙasa a hetin wacce take samun goyon ba majalisar ɗinkin duniya za ta kai ƙarfin jamai dubu biyar da ɗari biyar nan da zuwa watan oktoban bana a daidai kuma lokacin da ake sa 'yan sanda daga kenya da tunis suke can za su fara janyewa sannu a hankali Cuba a yau Juma'a ta yi waje da duk wani tunanin cewa tsarin gwamnatin kasar ko wa'adin shugaban kasar yana daga cikin batutuwa da za a tattauna a shawarwari da kasar take yi da Amurka. Ba da ka samu rahotanni da suke cewa Amurkan ta buƙaci cire shugaban kasar Miguel Diaz Canel. Ina so in tabbatar kai tsaye cewa tsarin gwamnatin Cuba baya daga cikin batutuwan tattaunawa. haka zalika mukamin shugaban ƙasa ko wani jami'in gwamnatin cuba ba batu ne na tattaunawa da amurka ba in ji mukaddashin ministan harkokin wajen cuba carlos fernandez makon jiya ne Cuba ta tabbatar da cewa tana gudanar da shawarwari da amurka yayin da killacewar da amurka ta yi wa ƙasar na samun mai daga waje ya tura ƙasar mai bin tafarkin kwaminisanci shiga halin ya su ta fuskar tattalin arziki yayin da shugaba Trump yake ikirarin cewa sai yadda ya ga dama zai yi da ƙasar Cuba. Gobara ta tashi a wata masana'antar ƙera kayayyakin har hada motoci a Koriya ta kudu a yau Juma'a. Gobara ta jikkata mutane hamsin ciki har da mutum ashirin waɗanda suka samu raunuka masu tsanani yayin da wasu mutum goma sha hudu ba san inda suke ba. Gwamnatin ƙasar ta zaburar da wani kwamitin kula da bala'o'i na ƙasar da yake tafiyar da ayyukan ceton gaggawa bayan da shugaban ƙasar Lee jae ya ba da umarnin aiki da duk wata kadara ko kayan aikin gwamnati wajen tunkarar gobarar da kuma kare rayuka. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Borno. don jin yadda aka gudanar da shagulgulan sallah kasancewar a makon da ya gabata aka kai wani harin ƙunar bakin wake wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma jikkata wasu da dama. Wakilinmu Adamu Aliyu Ingulde ya haiko mana da wannan rahoton. da yake zantawa da manema labarai bayan kammala sallar idin mataimakin shugaban kasa ya jaddada mahimmancin zaman lafiya tare da haɗin kai ya kuma buƙaci al'umma da su ci gaba da ƙarfafa fahimtar juna haƙuri da kuma ƙalubalen da najeriya ke fuskanta a halin yanzu muna godewa gwamnatin jihar borno da ma al'umman cikin maiduguri da kewaye akan yadda suka jajinta gashi nan dai bumabumen da ya tashi ba su hana mu fita idi ba kaga al'umman da suka taru a nan dole a jajanta musu a yi musu godiya Sanita Shatima ya ce hakan wata alama ce ta haɗin kan al'umma duk da yanayin ƙalubalen tsaro. Bakanta mu ga cewa an kawo zaman lafiya da lumana. Muna godewa gwamnatin jihar Borno da ma al'umman cikin Maiduguri da kewaye. A ɓangare guda gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umaru Zulun. ya bayyana takaicinsa game da hare-haren ƙunar bakin wake da aka kaddamar a sassa daban-daban na birnin Maiduguri. Sa'annan ya mika saƙon jaje. Insha Allah, masifan da mun gani na da ba za mu sake gani ba. bom da ya tashi a maiduguri a wurare guda uku yana mika tadiya na ga wanda suka rasa rayukansu allah ya sa su huta kuma allah ya sa wannan abin kare faru abubuwan da ya sa kwanan nan abin da yana faruwa nan ba wani abu bane wata uku hudun nan ana yaki ne tsakanin yaran mu da sojojinmu da kuma boko haram da iswa ana yaki ne a sambisa da tumbuktu muna son ba tabbaci a mutanen borno cewa gaba daya insha allah borno ba za ta fadi a hannun mutanen boko haram da iswap agen a yayin da jihohin borno da yobe ke fuskantar hare-haren 'yan ta'adda al'ummar jihohin biyu sun bayyana yadda suka gudanar da sallar idi cikin tsanaki da lumana sunana mala amadu daga garin dambuwa borno state a garin dambuwa alhamdulillah mun yi sallah lafiya kalau ba wata fargaba ba wani matsala tare da lafiya lau muka yi sallar mu sunana falmata abubakar suleiman ba mu yi tunanin ma za mu yi sallar nan haka cikin lumana da kwanciyar hankali ba amma kuma sallah gaskiya alhamdulillah ga 'yan agaji ga jami'an tsaro ga 'yan kato da gwara sunana baba gana alhaji dabuwa daga nan cikin garin guru da ke jihar yobe tarayyar najeriya alhamdulillahi mun yi sallah lafiya a nan cikin garin guru waɗanda kuma suka samu kansu a cikin wannan yanayi muna musu addu'an ubangiji allah ya kawo ƙarshensa sunana abubakar kawo girgir daga karamar hukumar jakusko a jihar yobe gudanar da wannan sallah lafiya yankinmu da yake fama da matsaloli na tsaro allah ya bamu da wamman zaman lafiya da sauran yankuna ma baki daya al'ummar jihohin Baro da yobe sun gudanar da sallar idin cikin firgici da fargaba sakamakon sake dawar matsalar tsaro da ya adabi rasa daban-daban na jihohin biyu adamu aliyu gulde gta hausa Amurka ke magana daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Malam Adamu da wannan rahoton. Yanzu kuma sai mu kawo muku shirinmu na gaishe-gaishen sallah a duk faɗin duniya. yau ne sallah yau ne aid duk ku taho muyi sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid ya jama'a gaisuwar sallah daga fadin duniya ya jama'a al'umma barkan mu da yin sallar aid masu sauraron mu a duk fadin duniya muna muku barka da shan ruwa da fatar Allah ya karɓi ibadunmu baki ɗaya Allah kuma ya maimaita muna wasu shekaru tare da arzikin lafiya, wadatar arziki da kwanciyar hankali. Shirin na yau zai zagaye duniya ne don karɓo gaishe-gaishen 'yan uwa da abokan arziki zuwa ga 'yan uwansu da suke gida Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi da duk ma sauran faɗin nahiyar Afirka. Gaishe-gaishen sallan zai fara daga nan gida Amurka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu. Alhamdulillah wali salihin. Da farko ina isar da gaisuwa ta ta karamar sallah zuwa ga ta hajja Kubra da kanina Alhaji Abdullahi da kanwata Kulwa da kanwata hajja Talatu da kanwata Kucici da kanwata Iyami da kanwata Jari'a da ɗana Izil Arab da matarsa da ɗana Kamalu da matarsa da ɗana usman baban yara da ɗana tiridu da matarsa da sulki na alhaji baba mai kuɗi da 'yan majalisunsa da sulki na alhaji sani a kawu a kano da matarsa hajiyar madina da hajiya lami matar alhaji kabiru sima da alhaji aminu nuhu da hajiya rukayya da alhaji ali akawu da alhaji baba akawu da alhaji umaru akawu da antibinta da nasiru akawu da Dr. Hamza Akawu da ‘yata ta Surayya a Chadi da kuma ‘yata Aisha a Chadi ni ne naku Alhaji Baba Yaro daga nan Newark, New Jersey a ƙasan Amurka nake muku barka da sallah kalama a yi sallah lafiya Allah ka mana zaman lafiya a faɗin duniya gaba ɗaya da ƙasar mu Najeriya ma'asala. Assalamu alaikum masu sauraron mu yau take sallah. gaisuwa daga alhaji garba suleiman krako kin samu naka a nan amerika a birnin boston massachusetts da farko na miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin musulmi sa'ada abubakar da fatan ya yi sallah lafiya tare da jama'arsa ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin zazzau Allah Ubangiji ya sa ya yi sallah lafiya tare da al'ummarsa. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba iyan zazzau Tajudin Abbas honorable speaker da fatan ya yi sallah lafiya professor ango abdullahi a zaria da dr dalhata sarki tafi da fatan duk sun yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin bauchi da limamin bauchi alhaji bala na fatan duk sun yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba bara dan kano general abdurrahman ambassador general Abdurrahman bello dambazau da general mohammed barau retired da fatan duk sun yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwan sallah na ga yariman zazzau manir jafaru da fatan duk sun yi sallah lafiya sarkin lere sarkin samunaka limamin samunaka dan yaro na manta tsamiya sai hakunu da adawu yaro mai gyaran agogo samunaka da alhaji musa mai kantin sauki samunaka da fatan duk sun yi sallah lafiya ina gaida alhaji ahmadu wudul a kano a tarauni ina gaida alhaji ibrahim usman wudul gyaɗi-gyaɗi da fatan duk sun yi sallah lafiya alhaji salisu ahmed gyalleso na fatan sun yi sallah lafiya da alhaji salisu ahmed tudun wada tsohon chairman zaria local government da fatan duk sun yi sallah lafiya aliyu abdullahi zab makarfi da alhaji dan haja muhammadu sani da fatan duk sun yi sallah lafiya junaidu murne galadanci alisani sa'un saulawa aminu idris bagiwa alhaji ahmed mashi duka a katsina da fatan sun yi sallah lafiya a daura na mika gaisuwan sallah na ga alhaji sabi yusufu daura awul muktar zangon daura mustapha mamman daura umar umaru daura da dai duk mutanen daura ina gaishe su da fatan sun yi sallah lafiya lawal ado daura hajiya uwani ibrahim suleiman kaduna ina fatan ta yi sallah lafiya da hajiya rakiya alhaji sani a gyaɗi-gyaɗi da fatan duk sun yi sallah lafiya hajiya kande juma da zariya tudun wada da matana luba aliyu a nan a miyati da hajiyayye da duk mutanen miyati allah gidan lait da suki da fatan duk sun yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwa na shitu ɗan goma alhaji dalha hashimu yahaya dogara nnpc gombe da duk mutanen da ke najeriya wanda suka sha ruwa lafiya na miƙa gaisuwan sallah na. Ni ne Abdulhalim daga Virginia, na mika sakon gaisuwa zuwa ga mahaifiyata Mabila da Mabarwa da Masana da Umma Yendi da Hajiya Ayi kuma Asiya Kurim da Hajiya Kande da Mr. Bawa Man of God da Mesa ba Main Man Chos <laughs> da Sister Hamdala da Maryam da Sister Aisha daga Tamale. da mubarak kumasi shakur isa yasir da kowa da kowa kuma kumasi wanda bai na kira sunansu ba daga najeriya kuma ina gaida hajiya Inna, alhaji tijjani da ankalmamuwa da umma da jami da kowa da kowa ina gaida kowa na muku gaisuwan barka da sallah Allah maimaita muna Allah kai mu sabon shekara. Assalamu alaikum ni ce dai ta ko XC collection amma ina ma kowa fatan alkhairi Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a duniya gaba ɗaya Allah ka tsare mana kasar mu Najeriya Allah ubangiji ka kawo mana ƙarshen kudin da yake faruwa a duk sashen duniya gaba ɗaya ɗaya ina gaida abokan arziki ina gaida ƴan uwa musulmai kowa da kowa Allah ka ji kan magabatanmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wallahi a na saurari wannan tashan kuma na ji daɗi sosai. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Lallai dai gaskiya zan mika wato gaisuwa na barka da sallah wato wurare daban-daban. Gaba dai zan mika daga Gana, Ghana kuma zan mika daga can gidana Asabi, Hajiya Maimuna mai farida can kenan wanda ina Amika mika wato a dubun gaisuwa a wurinta da jama'ar kofan gabaki daya tun da ya kama kama kan zaliya wato sauka daga kasa akwai su zakiya akwai su farid akwai hisham akwai wato a kaisan akwai hajiya aisha akwai kuma hidaya duk baki daya wannan kofan ina gaida dukkan su wato a baki daya akwai ulman wato duk na kenan daga can gida wurin hajiya wato maimuna uwar gida ta da gaisuwa na zuwa gare ku baki daya Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya maimaita ya maimaita ya kar maimaita ya bar zumunci sannan kuma na shiruwa daga wurin na koma wurin kuma amaryata ta biyu wato ita ce malama ne matu yar malam nuriya wadda tana gida daga ta ita ma daga nan asabin ga gaisuwa na zuwa gare ta ita ma tare da jama'a na na kofan baki daya akwai mai sunan babana adam baba sannan akwai kuma wato harisa sannan akwai sulaimi sannan akwai kuma hajiya bai Baida ga baki dayansu ina mika wato gaisuwa na da sallah a wannan kofa. Baya ga wurin kuma ina shigowa wato a masallaci nawa daga can da Gwambala inda wato an ka sanni da suna Malam Abubakar da Gwambala. Ina mika gaisuwa na ne gaba ɗaya ga jama'an mu na masallacin baki daya Ubangiji Allah muna roƙo ya sa albarka ya zaunar da mu lafiya. Sa'annan ina mika wato gaisuwan barka da sallah zuwa zuwa ga wato shugaban Ahlus Sunna wato Haji Umar daga Ankara. Ina mikawa zuwa ga mabiyan mabiyin shi kuma daga nan wato a Kumasi Sheikh Kamil Muhammad sannan da kuma wato mabiya da ke tare da su Malam Ismail na Sawaba sannan da kuma mai binsa Malam Abdulrazak Abdullah. يا علي القدر علي ربي القرون شغل الجعلي يا علي القدر علي ربي شغل الجعلي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu jama'a barkamu da wannan lokaci fatan muna cikin ƙoshin lafiya sunana Mustapha Muktar ina magana daga ƙasa mai tsarki ni asalin ɗan ƙaramar hukumar bici ne da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya barkamu da sallah zan yi amfani da wannan dama wajen gaisa da iyayena Hajiya Habiba Alhaji Rabi'u Alhaji Baba, Hajiya Umma Alhaji Sunusi na Sunusi Sababuci na kaka, Baba Nasiru Hajiya Uwani, Hajiya Salamatu Wada, Mama Hajara, Mama Usaina, yayan Salame da kuma Babu Maimuna. Zan yi amfani da wannan dama domin gaida mai ɗaki na Hajiya Aisha Umar Muhammad. Uh, zan kuma yi amfani da wannan dama domin mika saƙon barkana da sallah ga abokan arziki Alhaji Abubakar Ɗanmaje, Musa Abubakar, Lawal Sha'ibu Amusha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Alhaji Aminu Adam ɗan Galadima hakimin Italy. Ni ɗan Najeriya ne na fito daga jihar Kano an haife na karamar hukumar Dala. Ina miƙa saƙon barka da sallah ga mai girma sarki Alhaji Siraji Janka da Labbo da hakimai masu girma 'yan majalisu ina so in yi amfani da wannan dama in miƙa saƙon gaisuwa na barka da sallah ga famili na ina so in miƙa saƙon gaisuwa na barka da sallah ga honorable shehu isa direba barista usman salim dakta abu safiyan muna yi wa al'ummar musulmi maza da mata barka da sallah allah ya maimaita mana allah ya nuna mana shekaru masu albarka waɗanda za su zo a nan gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne Abdulsalam Sharif. Ina muku gausayon barka da sallah. Ina ma in uwana masannan Saudi Arabia a Riyadh. Ina musu barka da sallah. Ina ma antina Maryamu a Riyadh barka da sallah. Ina ma ankul nawa Ibrahim barka da sallah. ina ma abokanan zama da abokanan arziki a can kasar riyadh dukan su barka da sallah kuma ina ma barka da sallah mutanen gida can najeriya borno state maiduguri ina musu barka da sallah ina ma antina maryam barka da sallah ina ma uncle nawa a can Maiduguri, Borno State bana barka da sallah yana ma ɗan uwana a can Kano State Abu Fajir barka da sallah Allah ya karbe ibadun mu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na so farma samu GT Hausa in gaisuwa da family abokanina Sunana Zakariya Mudassir ina Livi daga Nowa Kananga. Farko shine abokina Muhammad Chabala na so in ci albarkacin wanga GT Hausanga ya zamana kaman gaisuwa na ya tambata gare shi. Na fata ina nan lafiya da familin shi azumin da muka fara shi bismillahi mu kara shi alhamdulillah sai na da abokani kuma daga bronze shi kuma alhaji kasim na fata ina nan lafiya da family shi lafiya gaisuwa ke yi musu sauran gaisuwa ike daga ajiya maryam daga ghana shi ne matata warjida a futa lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum ni ce hajji habiba daga nan faransa jikan malam biron take nan faransa na gaishe da duk yan uwana da abokan arziki gabaki ɗaya a kamaru dangin malam biro da dangin dan fullo ne musu gaisuwa mun ga farkon azumi Allah ka gashi Allah kawo mu karshen azumi Allah ka sa mu yi sallah lafiya ina gaishe da babana Alhaji da mai Ibrahim sannan da uwata Hajiya kan da dan fullo sannan da babban uwata Hajiya Bebi dan fullo a nan garin Yawunde Don ne musu gaisuwa ne musu fatan alheri da su da yan uwa da abokan arziki Iyayena maza da mata dangin dan fullo da dangin da dangin malam biro sannan da duka da duka abokanan arzikin da na sani da na sani na nisa da na kusa duka sannan da yan uwana na Kano gabaki daya dangin dan fullo da dangin malam biro da suke cikin garin kano baki ɗaya ne musu fatan alheri da fatan sun mun ga farkon azumi kuma gashi allah ka mu karshen ta allah ka ba mu albarkacin da yake cikin ta sannan da yan uwana na arab gabaki ɗaya hajiya zaina sale cikin garin faransa sannan da hajiya hindatu a nan cikin garin faransa sannan da hajiya sa'adatu a nan cikin garin faransa don ne musu gaisuwa ne musu fatan alheri da yan uwana na nijar gabaki daya dangin malam isufu da hajiya madanga zobe a nan cikin garin yame don ne musu gaisuwa ne musu fatan alheri kuma da duka yan uwanmu na ga gabaki daya da na amurka gabaki daya da hajiya a can amurka da mijinta alhaji mai wada ne musu fatan alheri ne musu fatan yawan rai da lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Gambo Jan Kaɗo Labbo ina zaune a ƙasan Faransa. Ina muku barka da sallah. Allah Ubangiji ya karbi ibadunmu. Allah Ubangiji ya ba mu lafiya ya rongonta mana. Allah gaida da mahaifiyata Maryam Daso da take zaune a Kano. Ina gaida sarkin Hausawan Turai Dr. Siraju Jan Kaɗo Labbo. Ina gaida sauran sarakaninmu da suke Najeriya. Ina gaida 'yan uwa irin ta Kamaru, Central Africa da duk duniya ga baki daya Allah ubangiji ya ruha mana asiri ya ba mu lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa suna sunana Hadiza Balababe daga kasan Cameroon Baminda ina da zama a Jamus wanda aka fi saninta da suna Khadija Baballami ina ma 'yan uwana na Kamaru Baminda da Duwala familin waziri da familin sarki Gandau da family mm, alaji Sheruf Adwalan na musu duka mu da sallah Allah Ubangiji ya maimaita mana Allah ya sada mu da alhairi. A Najeriya ina isar da gaisuwa na na barka da sallah a Najeriya ina ma dukkan family mu duka barka da sallah family Alhaji Sale Hotoro Alhaji Sale masallacin murtala dr ubale zakari kaduna ma na ma yan uwa duka barka da sallah ya'yan marigayi alhaji cindo zakari ta allah ubangiji ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa allah ya sada mu da alhairi da ke cikin amin ya rabbil alamin assalamu alaikum Masu sauraro iyakacin abin da shirin gaishe-gaishen sallah daga faɗin duniya na wannan shekarar ya ƙunsa kenan. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu sallah babba za ku ji mu ɗauke da wasu gaishe-gaishen. Kamun mu yi sallama da ku bar mu mika saƙon barka da sallar sashen Hausa da GTA Amurka ke magana. zuwa ga sarkin fulanin jihar oyo ardo alhaji buba mijin luttu da abokin haihuwarsa alhaji maru sai alhaji mulicci da alhaji babuga kana da alhaji abubakar sai kuma alhaji ibrahim jijji tare da fatar duk sun yi sallah lafiya da iyalan gidansu baki daya allah kuma ya maimaita muna ta baɗin baɗin baɗaɗa yanzu a madadin ni da na jagoranci shirin yusuf aliyu harande ke cewa a yi shagulgulan sallah cikin aminci lafiya bis salam زين umar التراثي أحمد حسب السيد طه المجيد Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a wannan daren naku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. A cikin shirinmu na karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe biyar agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin sahabo Imam Aliyu da ya karanto muna cikakkun labaran duniya da Yusuf Mustapha Batsari da ya daidaita mana sauti. Ni kuwa da na gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande ke cewa a kwana lafiya. bisala.